بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا القائل وقوله الحق كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو اقتدى بهديه إلى بالجزاء أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو منا بقي جوة رمضان هجرة ببا ببا فرنجا كادا النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم دبودا دقليه دودا أربعين دا أكو wanda idai da takwas ga watan hudu shekara 2022 a wannan masallaci na tunawa da shehin malami malam muhammad baba gusau allah ya ji kansa allah ya masa rahama allah ya sa ya huta a wannan unguwa ta ni'imatullahi a cikin wannan gari na gusau wannan jiha ta zamfara inda muke tafsirin alkur'ani muna roƙon allah bi asma'ihil husna wasu fatihil ula Allah madaukakin sarki ya sa ya zama sababin tsira gare mu duniya da lahira wanda aka ce mu a cikin wannan littafin Allah ka ba mu ikon yi wanda aka ce ba bari kuma Allah madaukakin sarki ka ba mu ikon bari abinda aka ambata na rahama a ciki Allah ka sada mu da shi na azaba kuma Allah ka tsare mu da shi a wannan kuma shine majalisi na bakwai kamar yadda aka sani kafin nan akwai tambayoyi da Allah ran ma zai karanta akar makalla bismillah ya abin da ya shafi kurudin mani fitan mani dangane da namiji idan ya yi tunani wannan in tunani ma yake na to malamai sun yi saɓani sun ƙara wa juna ilimi a kansa mazahabar mu ta malikiya su ne suka tafi akan cewa idan mutum ya yi tunani har tunanin ya kai shi zuwa ga fitar da mani to azuminsa ya riga ya lalace a lokacin da jamhur na malamai suka tafi akan cewa azumi bai ainihin wato lalace ba so in an da da tambayarsa shi ba tunani ba kawai wannan ina ganin fitar mani ne wanda ya sabawa ƙa'ida da kuma ainihin wato al'ada domin galibi ya kamata a ce mani zai fita ne bayan kallon mace ko alaƙa da ita ta hanyar yin wani abu sannan mani ya fita amma sannan kuma ko kuma ya to mutum ya yi tunanin saka sha'awar a zuciyarsa sannan wani abu ya biyo ba to shi wannan magana kawai da mace ba tare da yin tunanin wani abu ba sai kuma wannan abin ya biyo ba wani abu ne wanda ya saba wa ƙa'ida ƙwarin gaskiyar gaske da ko da a ce tunanin mai to mazhabar malikiya ne suke da cewa azuminsa ya lalace a lokacin da raguwar mazahibu suke kallon cewa a'a azumin bai lalace ba babu abin da ya shafi ainihin wato azumin da haka mun dauki fatawar malikiya inda ake tunani har ya kai zuwa ga haka to shi ma babu kafara a kansa akwai ramuwa

wannan ina ganin babu komai a kai watakila yanayin tsawon sallan yana sa limami ɗaya ba zai gaji ba tunda wannan ke bin sallah in yana karatu ba daidai yake ba wajen murya da wanda shi kawai bi yake ba karatu yake yi ba ko kuwa in ba aka bayan yanzu nan wani sai murya ta shaƙi ba kuwa ke iya dogon karatu ba ina ganin ko a harami

kayansa ne ya makale da aka kuta shi da addu'a Allah ya fito mar da kayansa ko kuwa su kuma wanda abin ya shafa ji tsoron Allah sun suna da dama su fito masa da haƙƙinsa kwanaki nake samun labari wani da ya ci kayan wani kudinsa ƙin yayye biya shi ya biyan shi sai ya ji ya haɗa kai da wasu kyawawan mata sai suka gayyaci wancan sai ya tafi wani hotel hotel din ne sai suka sa kyamara a jikin gulob ya zo ya gama abin da zai da su ya haɗa shi da Allah ya bi ya sa duk wanda zai sa wallah ya kibe shi kuɗi sai da ya gama kawai sai ya zo ya ɗauki bidan yi dalilin a waya shi yana kan hanya ya baro wani gari zai tafi wani gari kawai sai ya tura mai kwaya ɗaya ya ce ka gani ya ce ko kaban kuɗi na kowane sake shi wallahi sai ga shi ya zo yana dan Allah dan annabi yana ya ce kai da kasan Allah kasan annabi ne ta binka ka bani kuɗi na kaɗi eh, to shi ne sai da ya haɗa da wani aka lallashi wannan ya ce eh, ya yadda wallahi ba zai saki ba amma wallahi sai ya ba shi kuɗi to sai da ba dan Allah ba so da gudun tonan asiri ya ba shi kuɗi haka Allah ke ma wasu jarraba haka wani wani aka bani labari Allah ya jarrabe shi da wata yana mugun santa kuma so ba na aure ba yana so su yayi fasikanci da ita sai ya kai kanta ta kowane hali idan shi ya rufe da ya riga ya jarrabi ya kai karshe gaba daya wayan shi ya dauka ya fada masa fas ya fada mata password ɗin ya ya yadda ta ɗibi ko nawa take so don kawai amfani da ita ta gwada transaction din ta gari yi sai ta dawo sai ta danna naira miliyan talatin a kawon ɗinsu sai da ya riga ya gama amfani da ita hankalin shi ya dawo wai wallahi bai yadda ba ita kuma ita kuma da yake kasan kan ya kawai ta je ta ɗauko lauya yana tunanin zai tafi hukumar da take da alaƙa da corruption kasan najeriya nan da an samu lauya ya iya turanci shi kenan ya ce ai wannan ce business ai ya yadda ne ko kuwa ga wannan ya yi zina mai mugun tsana naira muliyar talatin ma Allah ya samu dace karwakan lamuni mata hudu ko يا ولم تؤمنوا أن تموتهم وللذين هلكوا سماعون للكذب سماعون fara bayanin wannan ayar Allah ya ce ya ayyuhar rasul ya kai wannan dan sako la yahzunka alladhina yusariquna fil kufri wanda suke gaggawa wajen aikin kafirci na bannan ya daina bakanta maka rai min alladhina qalu amanna bi afwahi wanda za su ce sun yi imani da bakin su sune munafikai walam tu'min qulubuhum amma zukatansu ba su imani ba wa min alladhina hadu haka nan waɗanda suke yahudawa ne ma Allah sai ya ce samma'una lil waɗanda suke sauraron ƙarya sannan samma'una li qaumin suna kuma sauraron ƙarya su kai wasu mutane na daban wayanda lam ya'tuka su basu taso sun zo gurinka ba samma'una li qaumin Hassan da Isa bin uh, Umar sun karanta samma'una lil بكسر الزال وبالكاف وسكون الزال يدك غني هكا واتو لام زال دين سكاي متى عينهم واتو بكسر الكاف كاف دين اكاي متى كسرا sannan zalin din aka mata sukun kenan sama'una lil kizibi sannan wa qara'a zaid bin ali ya karanta samma'una lil kuzubi da ainihin wato yin damma na haka ya zamanto wannan samma'una suna ainihin wato saurare lilkazibi ga ainihin wato ƙarya suka ce samma'una a nan wajen wato a lilkazibi yayin da ya zamanto wannan samma'una sigatul mubalaga ne wannan lamun din lilkazibi suka ce za'ida ce alkadib din yana iya zamantowa maf'ulin bihi ne sai zamanto majrurun lafzan mansuban taqdiran yana iya zama ainihin wato haka da haka zai zamanto jumlar da muka karanto a baya wannan sama'una lilkadib din nan sai zamanto fi mahallin nasb halin min alfa'il ne na wa min alladhina hadu sannan idan muka kalli sama'una jam'i ne na samma. wannan sigatul mubalaga ne wannan ismul fa'il ne banda kasancewarsa yana nuni akan mubalaga na sulasi al-mujarrad wanda daga samma'a yusammi'u mazdaransa shine tasmi ka'idar malaman lugar lalaci sun ce ziyadatul mabna tadullu ala ziyadatul ma'ana duk lokacin da ginin fi'ili ya canza to dole ma'anarsa ta canza ta fuskar ba yadda za a iya zamanto da sami'a da sama'a da asma'a ya zamanto duk ma'anarsu ɗaya a matakin farko da aka sami a yaji amma sama'a ya jijji da yawa ba ji ba asma'a kuma ne ya ji yadda wani shi yasa za mu ga Allah maɗaukacin sarki yana cewa in lati su mi'ul mauta kai ba za ka iya jiyar da matacci ba da aka sami a yaji asma'a ya jiyar sama'a kuma ya jijji da yawa ba ji ba da haka malamai balaga suka ce sigatul mubalaga a nan wajen abin da yasa Allah ya amfani da wannan cewa sama'una lil kadhibi shine ay mubaliguna muftiruna fi sama'il kadhib sun kai makura kuma suna da yawa wajen sauraron ƙarya shi yasa Allah ya ce sama'una lil kadhibi mu ga Allah madaukakin sarki ya faɗi wannan cewa sama'una lil kadhibi ayat da za ta biyo baya akaluna lis suhuti to yadda kaga ya faɗa haka akan yahudawa haka kuma Allah ya faɗa haka akan munafikai cewa law qaradu fikum ma zadukum illa kabalan wala auda ukhilalakum yabghunakum alfitnata wa fikum samma'una lahu Allah ya ce inda za su fita tare da ku ba abin da za su kara muku su yi matsala ma sannan kuma sai sun nemi sunna fitina a cikin saboda wa fikum a cikin su akwai samma'una lahu nan sama'una tsallaken asiri su ake ainihin wato magana wallahu alimun bi shi yasa zamu ga Allah madaukakin sarki da yazo magana akan aljanu cewa inna zayyana as-sama'a ad-dunya bi zinatin al-kawakib wa hibza min kulli shaytanin marid sai yace la yasma'una ila al-mala'i al-a'la wa yuqdafuna min kulli janibi sannan malaman lugha suka ce wannan lamun din da ke ciki tana da ma'ana guda biyu na farko saboda ƙarfafa zancen ma'anarsa shine annahum yasma'una al-kadhiba sama sama'a qabuli suna yawan sauraron ƙarya kuma saurara ta san akwai wanda za ka bashi labari yana jin ka ya gane ƙarya ne inda ka bashi labarin nan zai tashi ban ba kayanka to su suna sauraron ƙaryar kuma in sun saurari ƙaryar kuma saurara na karɓa suke mata sannan ma'ana ta biyu da aka yi amfani da lamun ɗin shine ma ya ƙulu huru a sa'uhun fin nabi sallallahu alaihi wasallama abinda shugabanninsu suke faɗa a kan annabi da kuma hukuncin addini wanda suke wasa da shi da son zuciyarsu sannan kuma wannan kuma saboda kasancewar littali saboda dalili shine annahum kasiru listima li kalamin rasul sallallahu alaihi wasallam suna yawan tsayawa su saurari maganar annabi amma in sun saurari maganar annabi sai su jirkita ta sai su wa manzon Allah ƙarya abinda annabi bai faɗa ba sai su ce manzon Allah sallallahu alaihi sallama ya faɗa suna yin wannan haka suke wannan shine ibn al-jawzi jamaluddin abdurrahman bin ali bin muhammad wanda ya rasu hijira 597 a littafin sa na tafsiri zadul basir yace samma'una min kal yakdhibu alayka suna zuwa su saurari magana kadan in sun saurari magana ma in sun tashi su je su maka karya wannan ita ce magana ta farko akwai magana ta biyu cewa samma'una ai kadhibi ay qa'iluna lahu kaga bayan sun saurari magana karya din dan suwa annabi karya kuma idan sun tashi din sai sun je sun wa manzan Allah karya sannan samma'una lil kadhibi allazi baddaluhu fi tawratihim suna sauraron karya wanda suka canja shi a cikin at sannan sama'una lil kadhibi ay qabiluna lahu suna kuma karban ƙarya din daga nan ne ake cewa sami Allahu liman hamdahu aw ai qabila Allah ya karba Allah madaukakin sarki ya faɗi irin wannan da makamantansu to yahudawa suna yin wannan sannan sama'una li qaumin akharina lam ya'tu su bayan sun zo sun saurari ƙaryar tunda mun faɗa mun ce nau'in yahudawa guda uku a madina akwai banu A akwai banu najir akwai banu ƙuraiza akwai yahuda wanda ake ce musu yahudawan fadak wanda annabi ya koro su ya kwace wannan gonar da yan shi a sakai yi suka ce sai na abubakar waya tu suna na fatima ya kwace mata gadan fadak wanda mun yi wata doguwar munazara ina ganin ta kwana biyu ko halka biyu da wani ɗan shi'a akan wannan tattaunawa duk wanda ke so ya ji yana iya koma ya saurara mun riga mun yi tahalilin duk abin da suke dogaro da shi a matsayin hujja mun bige wannan matsalar ta fuskar dalili cewa ƙarya ne sai na abakar bai zalunci na na fatan ba abin da ya yi shi ne daidai shi yasa da sai da na ali ya zo bai canza hukuncin sai da na abubakar ba yadda ya yi haka shi ne daidai shi yasa da ya zo ya samu dama ta filafanci sai bai canza hukuncin sai da na abubakar ba wannan shi ne haka sai ya zamanto wannan shine da suke ainihin wato faɗa. da haka wannan ibnu ashur a cikin tafsirin sa sai ce wa jumlatu sama'una liqaumin akarin lam ato sai yace khabarun thani anil mubtari' al labari ne na biyu dangane da mubtadin da aka goge ce wal ma'ana annahum yaqbaluna ma ya'muruhum bihi qaumun akar ce ma'ana shine suna abin da wasu mutane suka faɗa min katimi ghardihim na ɓoye manufarsu dangane da annabi sallallahu alaihi wasallam hatta in hakama har ya zamanto idan annabi ya yi hukunci da abin da suke so sai su bi shi idan annabi ya yi hukunci da abin da ya saba wa abin da suke kai sai su saba wa annabi su ƙi karɓar sai ya ce ai hum atba'ul liqawmin mustatirina su ne wasu mutane mabiya wasu mutane wanda suke ɓoye humul qawmul akharuna wa hum ahlu haibara wa ahlu fadl alladhina ba'athu bil matsala wa lam ya'ti ahadun minhum mutanen khaybara da fadl wanda su aikuwa da matsalar sai ba su ba shine waɗanda suka zo su ne samma'una litadibi samma'una liqaumin akharina lam ya'tu za su zo kuma su ji a madadin waɗancan mutanen da suka turo su ba su zo ba abin da ke nuna haka abin da ibiyo gaba Allah madaukakin sarki yace yuharrifuna al-kalim min ba'di mawadihi suna canja maganan Allah subhanahu wata'ala bayan sun saurari wannan magana din shine yubaddilunahu aw yu'awwilunahu bil batil su canja maganan Allah ko su tawilin shi ta hanyar da bai dace ba da haka zamu ga cewa yuharrifuna al-kalima min ba'di mawadihi fi'lun ne mudari'un مرفوع وعلامة ربه ثبوت النون لأنه من الأفعال الخمسة الكلم شين مفعول به ناش من بعد مواضعه جار نيد مجرور ده مضاف ده مضاف إليه wannan jimla baki ɗayanta yau harrifun alkalimin ba a da mawadi'ihi fi mahalli jarnin na'ad na ainihin wato salis liƙaumin wancan liƙaumin ɗin wa huwa mal'ud akari na gabaki ɗayansa akwai na'at al'awwal akwai na'at na biyu to wannan jimlar a mahallin na'at na uku tunda ya halatta a wajen malamai a samu ta'addidi na sifa da mausu wannan ba matsala ba ne to da sai ya zamanto ko ya zamanto aula mahallalaha isti'nafiya ko jimla ce wanda sabon wani zance kuma ake yi ko ya zamanto khabarun ne da mubtada'in mahdhufun su ne sune dai waɗannan mutanen fi mahalli nasbin halin min damiri sama'una yana iya zama haka al-imam yake faɗa yake cewa da al-kalima min ba'di mawadi'ihi ai min ba'di an wada'ahu Allah mawadi'ahu sai su canja maganan Allah daga inda Allah ya riga ya ƙura shi fa ahalla halalahu wa harrama haramhu shi Allah ya riga ya fitar da tsari abinda yake halal ne ya ce halal ne haram ya ce haram ne sai su zo su canza haramun ɗin sai su ce halal ne halal sai su ce haram ne haka suke yi to yadda ka ga wannan abin ya faru a cikinsu abinda dama ibn al-qayyim ya faɗa kenan yace duk abin da kaga Allah ya yi magana kan mutanen nan to kar mu ɗauka cewa wai su ake magana su kadai ta shafa ana ba mu labari ne saboda kada mu hali irin nasu amma kuma ina annabi ya riga ya magana cewa wallahi la tattabi'unna sunanan ladina man kana qablakum hazwan na'al bil na'al sai kun ba hanyar wannan ci gaban ku kaman takalmi kafar dama da kafa hagu annabi yace in ana samu cikin wa'incan mutanen wani yana iya yin zina da mamashi akan hanya yace wallahi cikin al'umman nan sai an samu wanda sai haka yasa duk shirman da aka yi a cikin yahudanci ko nasaranci to ka jira ka gani sai wani ya ɗauko ya rakitu ya shigo mana addinin musulunci da shi in ana buga ganga a kan wani su ya ɗauko bugun ganga ya shigo musulunci kuma a ta rigima da shi ya ce addini ba haka ban in ana buga badujala a can sai kaga wani ya shigo da badujala in kaga wani da janjami a can ta jira sai kaga wani da me da janjami a nan shi ma ya shigo janjami ba shi bane irin wannan abin da kiristoci ke latayawa to ka jira sai kaga wani da janjami shi ma ya shigo eh wayancin suna maulidin annabi isa sai kaga daga can wani ya kinkimo ya shigo mana maulidin wa haka za a yi da sunan kuma addini wannan shi ne tuna haka a cikin magana cewa suna canja maganan Allah malamai suka yi maganganu ya kai gudan biyar na farko shi ne annahu ta zai hududullahi fi taurati canja hudud na Allah a cikin at-taura wa zalika annahum ghayyaru rajma shine sun canja rajma a cikin littafin su wannan ita ce maganar ibnu abbas da jahurin malamai shine ma'anar yuharrifuna al-kalima min ba'd mawadihi sanan magana ta biyu shine tagayyaru ma yusammunahu min an-nabi sallallahu ma yasma'unahu sun canja abin da suke ji daga wajen annabi bil kadhibi alaihi ta hanyar sun wa karya. ƙarya sannan magana ta uku shine ikhfa'u sifatin nabi sallallahu alaihi wasallam akwai boye sifar manzon Allah a cikin littafin su magana ta hudu shine isqatul ba ba'da istiqaq ka yadda hukuncin kisasi da haddi bayan ko mutum ya tantance ayi masa magana ta biyar shine su'ut tawi mummunan tawili ga littafin Allah wannan a wajen malami akwai abin da suke ce masa wato a saɓani ya kasu biyu akwai ta tadar akwai ta tanahu malamai sun yi cewa idan an zo fassara littafin Allah in yana daukar ma'ana ɗaya biyu uku hudu biyar duka ma'anan yana da kyau ya da ya halatta a fassara ƙur'ani da shi babu matsala da haka waɗannan ma'anonin duka za su iya ɗauka saboda na farko canja hukuncin attaura ɗin sun yi wannan babu iskali ta sanya wato hukuncin rajamu na biyu suna ma'annaba ƙarya wannan babu iskali suna yi na uku sun ɓoye sifar manzan Allah a cikin littafinsu har Allah ya faɗa musu ya ce alladina atina humul kitaba ya hu kama ya arifuna abu. wanda muka ba su littafi sun san siffar manzan Allah kamar yadda suka san ya'yan da suka haifa kaga ƙarshen sanin abu ke da a ce ka san shi kamar yadda ka san ɗan da ka haifa amma wa inna fariqan minhum la yaktumuna al-haqa wasu bangare cikin suna ɓoye gaskiya kuma suna tsare sannan ka yadda hajjin da ya tabbata a littafin suna yi sannan mummunan fassara ga littafin Allah kuma duka suna yi wannan shi yasa al-imam ibnu jarir tabari sai yace al-ma'ana yuharrifuna hukmal al-kalim suna canja hukuncin Allah yace fa hudifa zikrul hukmi li ma'rifati zalika siyaka shan shafi wannan saboda masu saurare sun sani da haka malamai suka ce ma'anarsa shine yuharrifuna al-kalima tawrati min ba'd wadhihi fi mawadi'ihi suna canza hukuncin at-taura bayan Allah ya riga ya daura hukunci anan ya ce ga yanda za a yi in ma ta lafziyar akwai ta harifi na lafazi bi ibdali kalimatin bi kalima Allah ya faɗi wata magana a Qur'ani wani yazo ya canza ya kawo wata kalma ya sa kamar yadda mu ma wasu a Qur'ani Allah ya faɗa wa ya ce sun mastawa alal arshi wasu ka zo suka ibdalin istawa suka kawo istaula suka sa kaga wannan taharifi ne nawa na lafazi akwai masu yin wannan Allah ya faɗa istawa a Qur'ani waje bakwai wasu ka zo suka ɗauke kalman istawa suka kawo istaula. suka sa wannan ta harifi ne na lafazi yadda Allah ya faɗi maganarsa abin masa kayansa haka ba za a ɗauke shi ba daga wannan zuwa ga wata ma'ana sai inda dalili na daban na shari'a da ke nuna haka sannan au bi ikfa'ihi wa kitmani ko ta hanyar ɓoyewa au ziyaratin fihi wa minhu ko kuma ta hanyar su ƙara su rage wa in ma tahrifan ma'anawiyan ko ya zamanto ta harifi ne na ma'ana bi hamlin lafzi a ɗauki lafazi ala ghairi ma wudi alahu a bashi ma'anar da bai mai bai ɗauka kamar yadda zamu gani haka wasu ke yadullahi Allah ya faɗa a ya ce yana da hannu su fassara kalmar hannu da ma'anan kudura da gudun cewa kar a ce Allah yana da hannu a kwatanta Allah da wa da halitta to ko kudura ka gudu kace kudura din har yanzu baka tsira ba domin Allah yana da kudura bayan ma suna da kudura har yanzu ka gudu baka tsira bane to haka suke yi ta harifi na lafazi Allah ya faɗi wannan akan mutanen nan yace min alladhina hadu yuharrifuna al-kalima an mawadhihi a suratul nisa'i wa yaquluna sami'na wa asaina kaga za su canja maganan Allah daga inda bai kamata su canza shi ba kuma za su saurari abu za su ce mun ji amma ba mu ji ba ji mana amfani kenan shi yasa Allah ya ce mana ya ayyuhal ladina amanu أطيعوا الله والرسول ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا فكو ذا مكم وانا سكتي سنجي أما بس جماعة جي ما لأنفاني كيلا الله يافت آمانا وإذ نتقل الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع به واقع به da aka ɗauko kaman garin nan a turo mala'ikan dutse je wani gari wani guri can ya ɗauko dutse kaman girman garin nan a yau ƙasa ƙasa da dutsen sai dutsen ya yi ƙasa-ƙasa kuwa yana kallo idansa ɗaya Ga shi nan fa zai faɗo zai faɗo ana cewa mutane ku zuma ake na kun kuwa ku riƙe abin da muka ba ku na littafin Allah ku yi aiki da shi kuwa hankalinsa ya tashi ƙalu sami'ina su ce mun ji mun yadda a ɗauke dutsen mu imani sai an ɗauke cewa a sai na an saba ba za a yi ba yahudu babu kenan in ji ba haushe to shine Allah ya ce wasu ma a gaira musma'in ورائنا اللين بألسنتهم وطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم الله تيت ولكن لعنهم الله بكفرهم الله يأتيني متسبو لكافر تنسكي نفجي لأنك فلا يؤمنون إلا قليلا با والذي إيماني أتكين سي أنكرا har annabi ya bar duniya shekara goma wallahi ba a samu yahudawa cikin hannu haka sun yi imani ba wallahi ba a samu ba abdullahi bin salam da annabi hijira ita fi madina ya ce sanda madina ta an sa'amu ana cewa ga annabi nan ya zo ya ce na fita cikin masu taro manzan Allah ya ce ina ganin fuskar manzan Allah sallallahu an na gane wannan fuskar ba fuskar makaryaci ba ce ya ce fuskar annabi tana bayyana gare ni na gane wannan ba fuskar makaryaci ba ce ya ce da na zo na shiga addinin musulunci sai na ɓoye a bayan annabi na ce ɓoye na wani guri amma ya kira mutane na ya tambaye su don na san mutane na wani irin mutane ne ya ce tambaye su waye ne annabi ya kira su ya ce mai za ku ce kan abdullahi bin salam suka ce malaminmu ne dan malaminmu ne jikan malaminmu ne mai kirkinmu ne dan mai kirkinmu ne jikan mai kirkinmu ne ya ce yanzu inda zan ce muku ya musulunta za ku yadda suka ce Allah ya tsare shi ba shi ba addinin ka ana cikin wannan sai suka ga ya fito bayan annabi ya ce ashhadu an la ilaha illallah sai suka ce ai wannan da kake gani mai sharrin mu ne dan mai sharrin mu ne jikan mai sharrin mu ne haka suka faɗa wa'annan mutanen sannan Allah ya ƙara tafa bi ma na ƙadihin mita tsahon mala'allahu saboda warware alƙawari da suke maka tsine musu waje Allah ƙulubahum ƙasiya maka sanya zuciyarsa ta bushe yuharrifuna al-kalima an mawadihi suna canja maganan Allah ta inda bai kamata su canza shi ba wa nasu haddan mimma dhukiru bi kuma suka manta rabon da aka faɗa musu a cikin at-taura jiya mun karanta faɗin Allah cewa afatat ma'una an yu'minu lakum wa qad kana fariqun minhum yasma'una kalam Allah kuna tsammanin wayannan mutanen za su imani da ku bayan wasu sun je an yi magana da Allah sun ji maganan Allah kuma suka ci ba za su yi imani ba sai Allah ya fito ƙuru-ƙuru ido da ido sun gan shi sannan za su yi da to kuma fa su ne yanzu fa suke rolin ɗin duniya fa ya za a yi duniya ta zauna lafiya la ba za ta zauna lafiya ya sa wata fitinar da kuke gani a nan cikin gida wallahi waɗannan masu mulki ina rantse muku da Allah akwai abin da wallahi da ka san shiga rakar ta fanshi shi wallahi rashin sanin shafi baka zama alheri kai yanzu akwai wanda abin da na sani a nan gurin in shi ya sani wala ba zai iya kwanta ya bacci ba amma kai da baka sani ba babu ruwan ka sai ka je kai kwanciyar ka ko kwa ni ma da na sani da na sani nake da ban sani ba da sai yin zama na lafiya wallahi ta akwai wata wutar da za ka ga wanda yake kanta kawai shi ya san abin da yake kanta abin tun da tun a zamanin annabi ba Allah ya saukar da wa’ayi ya ce wa'annan mutanen wala yazaluna lunaku, ba za su gushe ba za su ce ƙaƙo hatta yi dukun an ku, wala sai sun ga sai kusu kusar da ku daga kan addini matuƙar suka samu dama kai kake kwanta kai ta bacci wayannan mutanen kana kallo suna da tarihi cikakki irin gudunmawar da shehu usmanu ya ba addini a nan ƙasar nan jihar zamfara ai duk wanda ya rayu a zamfara ya san irin gudunmuwa da su shehu usman suka ba addini akwai dan uwa malam sudangi ya rubuta littafi ina karantar da littafin a kan nan darasi 22 bai wata saura darasi biyu in gama ba ina hadawa da infaqul maisur da tazyin waqa da wasu littattafai na tarihin shehu har yanzu galibin sarakunan da ke jihar zamfara za samu asalin su jikoki ne na shehu usmanu da kuma sun san cewa fulani na da wannan tarihin dole sai sun biyo ta bayan gina sun bata tarihin ba fulatin kuma ka duba ka gani ai ba nan aka fara yi ba ina aka fara yi maiduguri suka fara yi sai da ta kai kafin a taho kan wannan in aka ce ka yi baku kana zaune a nan gidan kana sai aka ce ai kaga wani yana an yi baku ya kama gida kusa da kai da ka tabbata an ce ma ai daga maiduguri ki to hankalin ta ya riga ya kai shi an saka ka cikin matsala sai da suka bata tarihin kanuri suka kashe harkar kasuwancinsu suka bata eriyar harkar noma duk suka lalata wani abin za a fito maka darin wani abin in darin za a fito maka haka ake ba za ka iya sani ba to suna daga ciki Allah madaukakin sarki ya samu dace yanzu ku duba ku gani idan yanzu kana sai da wuka a matsayinka na makiri kai ba haƙƙinka ba ne kawai in je in ba ka kuɗi in sai wuka ko takobi na in yi gaba da shi ina ruwanka da ya zan yi amfani da shi amma ku je ku bincika ku gani ƙasan nan makamai za ta tafi siyowa na yaƙi sai an siyar mata da makaman sannan a sa mata kwandishan a ce ga guraren da ake so ta amfani da makaman ba a so ta amfani da su guri kaza da guri kaza da guri kaza kuma shugaban ko yana kallon fitinar dole haƙura don yana iya sai ya sauka daga yaƙi daga kan kujera sai a dadime shi a ci an yi kotun duniya da shi ya tattaka dokokin yaƙi sai a ce an ɗaure shi shekara hamsin a can ko kuma nan ƙasa kowa manta zai da shi ya ci gaba da harkokin da ke gabansa an ɗaure kana da shekara saba'in ko sittin an ce an ɗaure ka shekara hamsin yaya za ka yi ba a ɗaura za ka mace ba eh Allah madaukakin sarki ya shirye da mu to wannan duka dai yana daga cikin ababen da wayannan mutanen suke dangane da yakar mutane Allah ya faɗa mana yace wa inna minhum la fariqan akwai a cikin wasu wata jama'a da yaluna alsinatahum bil kitabi idan sun zo fassara littafin Allah sai su karkatar da harshen kai da baka yi karatu ba kana sauraron su litahsabu min alkitab sai kai tsammanin maganar da suke faɗa maka ba Allah ne ya faɗa Allah kuma sai ce ma huwa min alkitab ko magana da suke faɗa ƙarya suke ba Allah bane ya faɗa sannan za su iya ƙarfin hali sai maka wa quluna huwa min indillahi wannan maganar da muke faɗa maka daga gurin Allah take Allah ya ce wa ma huwa min indillahi wa yaquluna ala alkadhib wa hum ya'lamun suna faɗar magana ta ƙarya akan Allah kuma suna sane da aka dama suna da aƙidar cewa duk wanda suka kashe shi a duniya suka ci kudin shi in dai ba bai hude ba ne to ba abin da zai faru ko kuwa zalika bi annahum qalu laysa alaina fil ummiyina sabilu wa yaquluna al haka suka faɗa in kai ba bai hude ba ne nan sun kashe ka ko sun ci kudin ka ba abin da zai faru ko lahira aka ji haka suke gani to da haka akwai abin da komawa zuwa ga Allah da addu'a shine kadai magani in ka tafi cikin suratul isra'i a ali imran kamar yadda in mun zo karkashin la tattakhidhu al yahuda wan nasara awliya la ka gani menene dalilin da yasa Allah ya faɗa abu guda uku a siyaki daya ya fara da amanu sai ya ce la tattakhidhu bitanatan min dunikum kakku kuskura kulki wanda suke kasa da ku su zama su ne abokan sirrinku hmm. sai ya ce la ya aluna kuma kabala ba za su taƙaita taɓanna ba sanda duk suka samu dama a kan wani lokacin an baka kana zaune lafiya ai zai baka dama kai ƙere-ƙere amma an haka kunno maka fitina ya zama ta kanka kake yaushe ma kake da dama ka zauna kai wani tunani kai wani tunani ne kyau ba za ka yi ba da wahala wannan shi ne yana kuna kallon ƙasar ukraine suka zo suka tura ta ta je ta faɗa yaƙi da wa da rasha kuma ta tsallake ta ƙyale ta ta ki kawo mata gudunmawa to wannan ba fa isu isu kenan ba to wallahi na kai shi yasa duk ƙasar da take da ƙawance da wata ƙasa za ka ga in ta shiga rigima yanzu allah ya kiyaye misali a ce najeriya tana rikici da ƙasar america kai kana ganin a cikin ƙasashen duniya akwai ƙasar da za ta dafawa america ce najeriya ce rigima da america akwai ba ƙasar da za ta yi dace wannan gangancin ba za ta ba to wannan yana ciki to shi yasa suke cewa ya na sai su ce in utitum haza ku je wajen annabi in an ba ku wannan hukuncin fa ku zo ku karba wa in lam tu'tahu in ba a ba ku wannan hukuncin ba fa hadaru to ku yi ɗin ta ku karbi wannan hukuncin din wannan shine abin da suke ainihin wato faɗa dan haka Allah madaukakin sarki yace suna faɗar wannan wannan fa hadaru dama ba su da yawa a cikin alqur'ani akwai wa'alamu anna Allah ya alamu ma fi anfusikum fahadharuhu wa'alamu anna Allah ga rahim sannan akwai wato a cewa in an ba ku ku karba sannan malamai suka yi magana cewa me ake nufi da cewa wa'annan wasu ka ce su ne yahudu wa zalika anna rajulan wa mar'atan min ashrafihim zanaya su ne wanda suke cewa a je wajen annaba da hukunci kaza in ya ce kaza ku karba in ya saba kada ku yadda shi yasa zamu ga Allah yana ce musu ya alal kitabi ya ku wanda aka ba ku littafi lima talbisuna al-haqqa bil batil dan me za ku dinga hada ƙarya da gaskiya wa taktumuna al-haqqa wa antum ta'lamun ku boye gaskiya kuma kuna sani Allah sai ya ce wa qala ta'ifatun min ahli al-kitabi aminu billadhi unzila ala alladhina amanu wajha an-nahari wa kfuru akhirahu la'allahum yarji'un sai sai a zo a shiga musulunci da safi da yamma sai a fice ba nan kuma wai dan saboda larabawan da ke madina tun da su ba karatu su ma sai ya ce to tun da ka gama masu karatu sun shiga harkan nan sun fita to billahi lazi akwai matsala to waye ta kansa kawai wannan fatin a zamanin da wahayi ke sauka ba suke irin wannan shi yasa sai kaga abu ne mai sauki sai a turo wani da sunan addinin musulunci kai wani ma da rawani kuma ya yi karatun addini ya zo cikinku a matsayin wakili na addini kuma ɓanna ya zo dasawa kuma wallahi wakilin su kuma suna yin haka yanzu kowa ya sani a Najeriya ko kungiya da ake ce mata ta yan bazata za su shiga ƙauyuka suna wa'azi da siga irin ta musulunci amma kiristantar da mutane suke kuma an tura su kasashen waje sun je sun yi karatun addini kuma sun dawo sun je haka suke to wannan yana daga ciki da haka wasu ka ce su ne munafukai kuma duka yana haɗawa cewa da munafikan da yahudu duka tsarinsu shine a dau wajen annabi in ya hukuncin da ya dace da su a karba in ya saba kada a karɓa. shi yasa zamu ga Allah da ya zo magana kan munafikai sai ya ce na yaquluna amanna billahi wa rasuli za su ce maka sun yi imani da Allah da manzan Allah wa na kuma muna wa annabi biyayya thumma yatawalla fariqun minhum min da zalika sannan wani bangare a cikin sai su juya baya su ibin manzon Allah sai Allah ya ce wa ma'ulaika ulaika bil mu'minina wa'annan kwata kwata ba masu imani bane sai ya ce wa idza du'u ila Allah wa rasulihi idan aka ce su zo Allah da manzon Allah suna kira da hukuma bainahum dan su hukunci tsakanin su Allah ta ce idza fariqun minhum mu'min sai kaga wani bangare suna bujurewa amma wa in yakul lahum al-haqq ya'tu ilayhi mu'minin idan abu ya faru suka ga alamun su suke da gaskiya su suke cewa ma a tafi wajen manzan Allah amma in suka ga alamun cewa hukuncin su zai sha ba ko an ci a tafi wajen annabi za su san su ba su yadda ba da kaga in abu ya dace da su a je wajen annabi za su karba in ya saba musu ko an ga wajen annabi sallallahu alaihi sallama ba za su karba ba Allah yake cewa wa man yuridillahu fitnatahu wanda Allah madaukakin sarki ya nufi ya azabtar da shi a lahira ya kunyata shi a duniya to falam tamlika lahu min Allah shi'a ba za ka iya mallakan masa komai a wajen Allah subhanahu wata'ala wannan jimla din man din suna ne na sharadi sannan a mahallin rufa na mubtada yake yurid zai zama to fi'ilun mudari'un ne majzumun biman wa alamatu jazmihi as-sukun wa fa'iluhu damirun mustatirun jawaban wa lafzul jalala shine fa'il fitnatahu shine maf'ulun bihi wa mudafun wa mudafun ilayhi naka zai zaman to wannan jumla din ita ce fi'il shart muna neman ina ne jawabi na sharadi sai zaman to fa'un din a fi jawabi shart lan harfu nafin wa nasb wa istiqbal wa tawkid mabni ala sukun tamlika fi'il mudari' mansub bilan lahu al-jar wal majrur من الله شيما الجار والمجرور شيئا شيما مفعول به جملة فلم تملك له من الله شيئا fi mahalli jazmin jawabu sharti wa hu sannan jumla gabaki ɗin tuwiridillahu fitnatahu falam tablika lahu min Allah sha fi mahalli raf'in khabar mubtada na man dinnan da aka fara da shi dan haka ya zamanto al-Imam Hasan al-Basri sai yake cewa wato da katara fitnatahu duk wanda Allah ya nufin su ya azabtar da shi a lahira da wuta to ba za ka iya mallakan masa komai ba ba shi mana ba wuce kai cewa idan da rabon a sha duka bari ba ta mai ba ta maganin komi abinda annabi nuhu ya ce mutanen mutanensa kenan wala yanfa'ukum nus in aradtu an ansaha lakum in kana Allah yuridu an yughyikum nasiha ta ba za ta amfani ma di yadda ne kokari in muku nasiha idan Allah ya nahu sai kun bata kun je lahira kun ci bugu to nasiha ba za ta amfani ma wannan kuma ya zo cikin fadin Allah da yace al kharrasu an tsinewa makaryata alladhina hum fi gumratihim sahun yas'aluna ayyana yawmuddin yawmuhum 'alan nar yuftanun ranar da akan wuta ake musu ainihin wato azaba da haka za a ce zuqu fitnatakum hadha alladhi kuntum bihi tasta'jilun za a ce ku dan dan azaba wannan shine abin da kuke cewa idan an isa a kawo da haka daga nan ne sai zaman tuwa minhum yawmuhum 'alan nar yuftanuna ay yu'azzabuna ana azabtar da su sannan Allah ya ce mana innal ladina fatalil mu'minina wal mu'minati thumma lam yatubu falahum azabu jahannam wa lahum azabun alim al-imam az-zajati yake cewa fadihatahu duk wanda Allah ya nafi ya kunyata shi sannan wasu malamai suka faɗa suka ce shine ittibarahu lima yadhharu bihi amruhu wanda Allah ya nufin ya jarraba shi wajen abin da zai bayyana na kirkinsa ko rashin kirkinsa sai Allah ya jarraba shi din wasu malamai suka ce wa man yurid wa man yurid wato fitnatahu shine ihlakahu wanda da Allah ya nufin ya halaka shi to ba za ka iya mallakan masa komai a gurin Allah ba kuma duka wa'annan yana dauka din in Allah ya nufin ya halaka mutum zai jarraba shi sannan ya nufin ya kunyata shi ya nufin siya masa azaba a lahira duk da kai ce masa a'a ga hanya nan kada a bi ga hanyar da ya dace abu nan zai ce maka sam shi wallahi ba zai ba ga hanyar da zai ba a san mudawa ba haka Allah madaukakin sarki ya faɗa ba Allah madaukakin sarki cewa ya fastahabbul ama ala huda mun nuna musu muka ce ga hanya nan suka ce su ba sa so ata suke so ba sa san shirya to ya zaka yi da mutum bayan da zaka yi wanda ka wa'azi ka dauka wai ana yi ne dole sai kayan a'a ba sai kayan da ba amma ba wanda zai shiga wuta a lahira sai an tambaye shi an ce alam ya atikum nabi wa kai baka ji ana wa'azi bane a duniya wala ce ka ba da amsa ka ce qalu bala qad ja'ana nabi eh mun ji ana ta wa'azi a duniya amma matsar fakaddaba na sai muka ce ƙarya ne shi kuma ƙarya ta abu ba sai ka je wata makaranta ka koro ba duk girman mutum yayi magana awa ɗaya in ya gama cikin minti biyar da ka samu bango kadin gina kauka ce ƙarya ne shi kenan ka ka gama ba wani wahala ciki wallan ba sai an kuje makaranta an koyi ba sannan za a kare ta da haka ibnu abbas da mujahid suka ce kufruhu wa kufruhu wa idlalahu yuqalu akan ce fatanahu an dini shine sarafahu ya fitine shi akan addini in ya karkatar da shi daga addini wa asluhu falam yaqdir ala dafi ma yuridu Allah minhu dan haka asalin shi shine zai zamanto bashi da iko akan abinda wato tun kuɗe shi akan abin da Allah ya nufi zama shari'a cikin kashaf ya ce wa man yuridillahu fitnatahu tarkahu maftunan wa sizlan kun ga mun ce zama shari'u muna kafa hujja da shi tare da cewa malaman tafsiri suna kafa hujja da shi tare da kurakuransa a babin aqida da ka daidai dan mutum ake dauka ajiye masa abin da ba daidai ba wannan shine sai ya ce wanda Allah ya nufin barin shi cikin ya zama abun fitina ya zama tababbi to falan tastati alahu min lutfin lahi wa tawfiqihi sha ba za ka iya samun masa wani abu na tausayin Allah din dan Allah ba al-imam ibn jarir at-tabari da zo ya gama wannan ayar sai ya ce wa ta tasliyatun min Allah ta'ala zikruhu nabiyyu wannan lallashin manzan Allah Allah yake min huznihi ala musara'ati alladhina qassa qissatuhum min al yahudu wal munafiqin fi hadhihi al-aya so da bakin ciki da damuwa da annabi yake zama da shi kun san babu abu mai bacin rai ka zo wa mutane da alheri kana gani ya kamata kowa ya fahimta amma wani kimimi shi yasa kaga Allah ya ce wa annabi la allaka basi'un nafsaka ala asari in yu'minu bi hadha alhadith min kai ku saka hallaka kanka saboda bakin ciki da damuwa da kake ganin kana zama da shi ga abu ka zo wa mutane da alheri kana ganin ya kamata mutane su karba amma mutane sun ƙi karba to wannan abin sai Allah yake lallashin annabi ta yadda kake ganin ga alheri amma su kuma mutane ba nan suka ba da munafikai da yahudawa to wannan kada ya dame ka kullun ka sa kanka cikin damuwa a ka daina kulu lahu ta'ala dhikruhu sai ce la yahzunka tasarruhum ila juhudil nubuwatika wato gaggawa su wajen musun annabta kai daina damun ka fa inni qad hatamtu alaihim annahum la yatubuna min dalalatihim domin na riga na wajen fita waɗannan mutanen to za su mutu akan bata wala yarji'una an kufrihim lisabiq min ghadabi kuma ba za su dawo su da kafirci ba saboda abin da ya riga ya gabata na kushina akan su wa ghayru nafi'in huznika ba zai amfani ba bakin cikin ka alama tara min tasarru'ihim akan abin da kake gani na gaggawarsu ila ma ja'alatu sabilan ko ilama ja'altuhu sabilan lihilakihim saboda abin da na sanya shi ya zama hanya wajen halakar su da kuma tantantar kacewa ta sai yace wa ma'anar fitna fi hadha al-mawdi shine ad-dalal injal imam ibn jarir al-tabi an qaddis sabil shine bata daga tafarki na daidai to mun sha faɗa a 'yan kwanakin nan da yawan mai yanzu idan ka cewa mutum a kun ga ai abin nan da Allah ke jarraban mu da shi na kashe-kashen nan ai fitina ne ko ba fitina bane to muna yin addu'a muna cewa Allah ka tsare mu daga fitnatul mahaya fitinar rayuwa to an ka tambayi wani fitinar rayuwa irin wayannan abubuwan da suke faruwa su ne fassara maka su ne fitinar rayuwa akwai kuma abin da yafi wannan a fitinar rayuwa fa kwanan nan cikin wayanda suka yi ta hayaniyan nan akwai wani ina so in samu cikakken bidiyon in na samu zan zo zan yi magana cikin abin da ya bani mamaki cikin maganganunsa wai yana cewa wai mu da ake kakkashe mutane ba ma magana ne wai yana cewa wai an zo ana kashe mutane amma kun zo kuna magana akan tauhidi da waye dan Allah sanda ake kashe mutane irin wannan musiba na faruwa da su akwai lokacin da ya kamata ka haɗa al'umma da Allah sama da wannan lokacin ku irin wannan lokacin ne ya kamata ka alakanta mutane da Allah ko ba irin wannan lokacin ba ta kowane hali idan ka alakanta su da Allah tauhidin su yana da kyau ko sun bar duniya ba su yi asaran barin duniya ba amma ka zo ka ce wai wai ana kankashe mutane wai yanzu ana bata lokaci ana maganar tauhidi to in ba a yi maganar tauhidi ba me kake so a yi ma mutane magana sanda mutane suka shiga masifa akwai lokacin da ya kamata a alakanta mutane alakar su da Allah ke fi kamar wannan lokacin to ya zuwa na magana kan tauhidi tauhidi mu muna magana kan tauhidi sannan muna magana akan abin da ya shafi kisan mutane to fikina ta rayuwa babu babbar fikina a rayuwa Allah ya jarrabe ka kana musulmi amma kana bauta ma Allah ba a kan karanta wa manzan Allah ba wallahi bauta wa Allah ba a kan sunnar annaba ya fi wannan fitinar kashe-kashen nan wallahi ya fi sau da wanda ya zo ya kashe ka ba a kan ƙa'ida ba in an je lahira akwai ƙisashi. Allah ce wa tudu za tujza kullu nafsin bima kasabat la zulma al babu zalunci amma wanda ya zo ya dora ka akan wani abu na ibada ka bautawa Allah ba akan karantawan manzon Allah ma wallahi aka je lahira ba yadda za ka iya shiga aljanna don annabi ya buga misali ya ce misali na da ku kamar wani mutum ne ya tanadi gidan walima ba wanda ya san inda gidan walima yake sai ya turo ya ce a zo a faɗawa mutane akwai walima yau a ce in akwai wata katuwar lasifika da idan an yi magana duk garin gusa kowa yana ji sai wani ya je magana da lasifikan sai ya ce akwai walima sai mutanen garin nan suka watse suka yi ta gudu duk wanda ka gan shi a daji yana gudu me ya faru sai ce maka ai walima ake yi a ina ake sai ce yanzu nan da ya ji an faɗa amma dai bai san ko ina ba ne biyo na muje kan sai ka bi shi aka ci gaba da fafata waye zai je gidan walima sai wanda ya tsaya tukunna ya tambaya da Allah a ina ake walima karfe nawa ne menene izinin shiga wanda ya zo ya sanar da walima ya ce to duk wanda ke so ya je gidan walima ka'idar da wanda ya gayyaci waliman isa shine zai shiga gaba sai dai ya biyo bayana to gidan walimar ita ce aljanna wanda ya shirya walimar shine Allah subhanahu wata'ala wanda ya zo ya faɗawa wa mutanen duniya akwai walima shine annabi Muhammad da duk wanda ka bi bayan shi kace zai kai ka aljanna wallahi ba zai iya ba dan shi ma bai san hanyar ba shi yasa zamu ga Allah yake mana qul atiqullaha war rasul fa in tawallaw fa inna ma alayhi ma hummila wa alaykum sai ce wa in idan manzan Allah kuka bi shi yadda da kuka ku wata hanyar da za ta kai ku zuwa ga aljanna wa ma alal rasul illa al balagul mubin shi yasa yace ati babal jannati fa astiftahu ni zan fara zuwa kofar aljanna in kwankwasa kwankwankwan sai qulul khazin sai mai tsaron aljanna ce man anta wa ya kai fa a aqulu sai in ce ana muhammad ni ne muhammad sai ce to kai aka ce a fara budewa kafin kai ka a bude mu wani kafin kai idan kan je ka kwankwasa kwankwankwan aka ce waye ta ce ni ne shehi na ta'ala me zai faru wala mala'ika bugu zai baka tashi za ka ci wallahi to wannan ita ce sannan fitnatul mamat fitinar mutuwa babu fitina a rayuwarka tab irin ran da zaka bar duniya ka koma zuwa ga Allah ka da Allah ta lalace ta hanyar kana shirka da shi ku duba ku gani sannan fitnatul ne ke faruwa a wasu gurare lokacin ake samun malaman tsubu ake zuwa a ba mutane maganin bindiga maganin wuka maganin shashatau maganin waye lalla ba haka ake yi ma a daidai lokacin da ya kamata a koya mutane tauhidi ko za su mutu su rasa duniya to su mutu dawa a ce a je a basu a ce a yi haɗe-haɗe a basu amma duk da wannan maganin taurin da waye da waye da maganin bindiga da ake basu kun taɓa ganin wanda ya kare wa mutuwa su ma masu zuwa da yake sun san kansu an sun halma an sun gaba tashi ba ai baka fi karfin su murde ma wuya ba sai su kwantar da kai sai su dauko dutse sai su buga ma aka in ka ci wancan maganin ai baka ci na dutse ba ko haka suke haka ake haka ake cewa mutane to wannan shine babbar fitina to da haka sai Allah yake cewa ulaika to irin wa'annan lam yuridillahu an yutahhira qulubahum Allah bai nufin tsarkace zukatansu ba lahum fid dunya khizy kuma suna da kaskanci a rayuwar duniya walahum fil akhirati azabun azim kuma suna da azaba babba a lahira inji Allah subhanahu wata'ala da haka Allah madaukakin sarki ya sa mu dace ana nuna mana lokaci yayi abinda muka faɗa da dai Allah ka ba mu lada wanda kuma muka kuskure Allah ka yafe mana wa bi hadal qadri kifaya wa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu wa rahmatullahi wa barakatuh